tun a daren jiya lahadi dai aka kawo ɗaliban garin kaduna sai dai kuma sun kwana ne a hannun sojoji inda aka duba lafiyarsu a asibitin sojojin da ke garin kaduna kafin danka su a hannun gwamnan jihar kaduna a yau litinin a gidan gwamnatin a hukumance babban kwamandan rinduna ta ɗaya da ke jihar kaduna manjo janar mayaranso saraso shine mika ɗaliban ga gwamnan jihar kaduna kuma ya yi bayanin yadda aka yi aka kubutar da waɗannan ɗalibai. and coordinated application of both kinetics and non-kinetic efforts by the security agencies. Ya ce aikin haɗin gwiwa ta hanyar haɗa ƙarfin soja da kuma lalama aka yi amfani da su wajen kubutar da waɗannan ɗalibai na makarantar kuriga bayan kwashe kwanaki goma sha shida a hannun 'yan bindigan. Kuma sojan Najeriya sun karɓi ɗaliban ne a cibiyar sojan da ke dajin ɗan sadau a jihar Zamfara. Kafin rako ɗaliban zuwa garin Kaduna a daren jiya Lahadi. duka-duka dai ɗaliban da aka sace 137 ne sai malaminsu guda ɗaya. Haɗawa mutane 138 kenan aka sace su a wannan bakar rana cikin makarantu biyu da ke guri guda a kurigan jihar Kaduna. Making a total of 138 that were abducted on that ill-fated day from the two schools a Kuriga. Shi kuwa gwamna Obasanin jihar Kano wanda ya karɓi ranar ɗalibai ya ce ai dama can asalin ɗaliban da aka sace 137 ne. ba guda ɗari biyu da tamanin da bakon da aka dinga yaɗawa ba. Yaran nan kamar yadda aka ɗauke su su ɗari ɗaya da talatin da takwas. A yau din nan haka ɗari ɗaya da talatin da bakwai Allah da su gida lafiya. Ɗaya Allah mai rasuwa kuma Allah ji kanshi Allah gafarta mishi. ne Malam Abubakar kuma kamar da ya faɗi shi Jose jiya na je na ga yaran nan akwai guda shida ana ba su magani a asibiti asibitin sojoji tun da aka karɓo yaran nan har zuwa yau da za a danka mana su an kula da su mu kuma yanzu za mu tabbatar cewa kafin yaran nan su tafi gida duk abin da za a yi na tabbatar cewa an taimake su mun yi daidan abin da zan ƙara faɗaɗin shine wannan harka na tsaro mu a matsayinmu na 'yan siyasa kullum ina jin ra'ayin harkan tsaro ba siyasa ba ne domin da 'yan siyasa suka mai da tsaro ya zama siyasa aka mai da shi hanya ne na ɓaci hanya ne na tozar da zaben tsaro to ana yi ne domin a lalata harkan tsaro to dole kowa ya hatara kuma wannan abu dai akwai muna ƙara godiya ga jami'an tsaro suka da wannan yara lafiya iyayen waɗannan ɗalibai dai ba su samu halartar zaman karɓar 'ya'yan nasu ba kuma mahukunta ba su baiwa ɗaliban wannan makaranta damar ganawa da 'yan jarida ba sai dai gwamna Obasani ya saki wani faifan bidiyon ganawa da ya da ɗaliban a daren jiya Lahadi inda ya musu tambayoyi. Ba wanda ya ɓace ko? Eh ba wanda ya ɓace. Ko akwai wanda ya ɓace? A'a. Ko nawa ne gaba ɗaya? Dukan mu ɗari da talatin da takwas ne amma mu ɗari da talatin da bakwai muka dawo. sai ɗaya ne Allah ya da su? Eh ɗayan malamin mu ne Allah ya mai rasuwa a can. Allah ya kan shi Allah ya Amin. Ba su dai muzuna muku ba ko? A'a ba su mana komai ba gaskiya ba su taɓa mata. Cewa ma suka yi wanda ta masa ƙazafin su taɓa ta Allah ke mata ɗalibai saba'in da shida cikin ɗaliban da aka kubutar dai mata ne yayin da guda sittin da ɗaya kuma dukkansu maza ne. sai dai kuma 131 aka gabatarwa da manema labaru saboda shida daga cikin ɗaliban na kwance asibiti ana duba lafiyar su sai kuma malamin ɗaliban da ya riga mu gidan gaskiya isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya